This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau talata takwas ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba rundunar sojin Isra'ila ta yi shelar kaddamar da farmaki daga ƙasa a kudu maso gabashin Labanan. rundunar sojin ukraine ta ce ta harbo sha takwas daga cikin jirage marasa matuƙa tara da rasha ta kai hare-hare da su da dare sannan majalisar dokokin habasha ta zaɓi ministan harkokin waje ta yi akse salasi a matsayin sabon shugaban ƙasa kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa al'ummar kasar ghana na kokawa a kan matsala ko kuma tsadar kayan abin masarufi sakamakon faduwar darajar sidin ghana so dai yawa da mu je karshen shekara muna tunkarar disamba wato christmas kenan mutane na sayayya dewa sayayya kasashen waje kaya ya shigo Na shi ana bukatan dola da dama bayan haka za mu kuma ji hali da ake ciki a jihar rivers biyo bayan zabukan kananan hukumomi da aka yi a jihar mai tattare da darussa masu yawa wato halin da ake ciki a jihar rivers hali ne wanda yake cikin yanayi na tausayi kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda shirin a yau ya duba batun haramci da ma'aikatar kasuwanci ta jamhuriyar nijar ta dora akan fitar da shinkafa da hatsi zuwa kasashen ketare muna kuma dauke da sauran sakonnin ku masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. rundunar sojin isra'ila yau talata ta yi shelar kaddamar da farmaki daga ta ƙasa a kudu maso gabashin labanan wanda hakan ke nuna faɗaɗuwar mamayar da jami'an gwamnatin isra'ila ke cewa ana yi ne da zumar korar mayakan hezbollah daga kan iyaka kamar dai farmakin ƙasa da ta fara a kaiwa a labanan daga ranar talatin ga watan jiya rundunar sojin isra'ila ta bayyana sabon matakin sojin da take daukawa a matsayin sassautacce takaitacce kuma wanda aka auna kan takamaimun wurare to amma wannan farmakin ƙasa ɗin ya hada da hare-haren jiragen sama kan beirut babban birnin ƙasar lebanon da kuma wasu wurare a kudanci da gabashin ƙasar. rundunar sojin ukraine yau talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuƙa 19 waɗanda rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin ukraine bataliyar tsaron sararin saman ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matuka ne a sararin saman yankunan da proska mykolov odessa tupoil da kuma benestia rashar ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankin ruwan kremiya da ke ƙarƙashin mamayarta a cewar rundunar sojan saman ukraine ma'aikatar tsaron rasha yau talata ta ce ta kakkaɗo jirage marasa matuƙa na ukraine guda goma sha hudu a sararin saman yankin da wato belgorod wanda ke wajejen iyakar rashar da ukraine da kuma wasu jirage marasa matuka a sararin saman tekun bahar al'ahmar majalisar dokokin habasha jiya litini ta zaɓi ministan harkokin waje taye akse silasi a matsayin sabon shugaban ƙasa matsayin da a habashar kusan na ka ne kawai tayi ya maye gurbin shugaban ƙasa mai barin gado sahle wok zaudi wanda ya kasance a matsayin tun a shekara ta 2018 dama dai majalisar dokokin ƙasa ke zaɓar shugaban ƙasa kuma jam'iyyar su firaminista wadda ita ce mai mulki ita ce kuma mai rinjaye a majalisar dokoki an tabbatar da zaben bayan wani zama na haɗin gwiwa jiya litini na babbar majalisa da kuma majalisar wakilai bayan dawowa daga hutun watanni biyu An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, darajar sidin kasar Ghana na ci gaba da faduwa a gaban kudade na kasashen waje musamman dalar Amurka. Lamarin da ke tasiri ga tattalin arzikin kasar da kuma janyo hauhawan farashin kayayyaki. rahotanni a jiya litinin sun nuna ana sayar da dala amurka daya cd goma sha shida da digo arba'in wakilin mu hamza adam ya isa babbar kasuwar kumasi kuma ga ya ga yadda lamarin ke shafan kayan masarufi ga rahoton da ya haɗa mana sadiku musa mai sana'ar shigo da kayan abinci daga ketare ya ce rashin daidaituwan farashin kaya na ci gaba da mayar da harkokinsu na kasuwanci cikin halin koma baya gaskiya muna sai da sikiri da shinkafa gaskiya dola da ya hau sidi ya fadi kaya ya yi tsada ya bari yanzu ma masu siye suka zo suka tambaya ba su sai kan da suke so Me sai kaya ashirin yau shi sai biyar ko hudu ya tafi kowa kuma na kuka amma ba mu ba ne sadan ne ya kawo mana haka nan. Ita kuwa Hadiza Haruna da take sayan kayan abinci tana sayar ma ɗalibai a makaranta ta ce dole ne ta yi kari saboda farashin kayan ya yi tashin gwauron zaɓe. Yanzu dai kudin kaya da kullum karuwa yake so san ka zo ka yi estimate ka zo kaya kudin shi ya karu so sai ya bar kullum sai da kayan sai dai ka kara. Darajar takardar kudin gane wato C cedi na ci gaba da faduwa bisa kudaden waje musamman dalan amurka lamarin da ke tasiri ga tattalin arzikin kasar da kuma janyo hawan farashin kayayyaki bincike da kafofin watsa labarai suka yi a hajiya ya nuna cewa ana sayar da cd a hukumance kan goma sha shida da dugu arba'in zuwa kowace dala ɗaya halin da darajar kudin gane ke ciki dai na kara tabarbarewar al'amurra da kuma jefa rayuwar al'umma cikin mawuyacin hali wani lamari da masana ke cewa akwai aiki ja a bangaren gwamnati matukar tana son ta daidaita al'amura domin talaka ya samu sauki. Anwar Sadat kwararre ne ta fannin canji a Ghana. Ko last two three months dollar man na 16. Idan ka je ka dogo kaya ka zo ka san kamar maybe ka doki dollar nan kan 16 ne ka sai kaya. To kafin ka sai da kayan nan ka kare ka je ka sai dollar nan kan 17 ka ka fadi kenan. Sai ya bari da kasuwan nan bai stable ba. Masana bisa harkan tattalin arziki a Ghana dai suna ganin faduwan darajar CD na baya-bayan nan yana da nasaba da tunkarar bukukuwan Kirsimeti da ake yi, in ji Shuwayib Abubakar. Kaga so da cewa an da mu je karshen shekara muna tunkarin Disamba wato Christmas kenan mutane na sayayya dewa sayayya kasashen waje kaya ya shigo da shi ana bukatan dola da dama to dewa an ka duba a tarihi wannan lokaci ne ma da dola ke samun karfi sosai CD ke faduwa ka gane ko saboda shi tana kamar wayanda suke tsoron kafin su je su kayan dolan ya je bisa ma duka yanzu suna zuwa su sai su su boye wannan kuma duka na ciki tattalin arzikin gana na bukatar dala wajen tafiyar da shi kasancewa galibi ana shigo da kayayyakin da kasar ke amfani da su ne daga wasu kasashe, Umar Ayana mai sharhi ne kan tattalin arziki na bukatar da gwamnati ta mai da hankali wajen fitar da kaya zuwa kasashen waje har in tana bukatar shawo kan wannan matsala. Amma abin da gwamnati zai yi ne ya kamata ya boost export mu more so that mu earn more foreign exchange mu mu stabilize foreign currency because they je international market this time because of ba mu muna biyan eh, foreign debt. So the only way na mu samu kudi ne either foreigners investors su kawo mana kudin cikin gari ko gwamnati kuma ya san hanyar zai boost export more idan gold ko a sunan shi remittances da ke fitowa turai. A baya-bayan nan babban bankin Ghana ya ce ya so mu aiwatar da tsarin inganta kasuwar musayen kuɗaɗe na gajere da matsakaici da kuma dogon zango da nufin shawo kan wannan matsala na daga cikin matakan su ne bullo da shirin tsabar zinariya da musanyen gwal da mai da dai sauransu sai dai kuma Ghana za ta samu damar samun tallafi tallafi dala miliyan 360 a wannan mako daga asusun bada lamunin duniya wato IMF. Wannan ya karfafa ajiyar kudaden waje da kuma karfafa duk wani aiki na samar da kayayyaki inji masana Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba kungiyar tarayyar turai na shirin tunkarar ramuwar gayya daga china bayan da kungiyar ta kada ƙuri'a ranar juma'a ta sa haraji kan motocin lataronin china waɗanda hedikwatar kungiyar da ke brussels ke cewa suna amfana da tallafin gwamnati fiye da adadi yanzu dai ana ƙarshen kakar roron inabi a kudu maso yammacin faransa amma ba a cikin farin ciki. fiye da silisi ɗaya na inabin kwaknak wani nau'in brandy ana turawa ne ƙasar china anthony brown shugaban gamayyar kungiyoyin manoman inabin koknak wanda ke magana da harshen faransanci ya ce ya ce ganin cewa gobe za a sa mana harajin shigar da kaya china na wajen kashi 40 cikin ɗari. wannan na nufin yiwuwar bacewar wannan kasuwar kenan a ƙarshe mutane biyu da suka fara ƙirƙiro na'ura mai tunani ko artificial intelligence a turanci ko kuma ai a takaice john hopfield da geoffrey hilton sun ci kyautar wato kyautar nobel a fannin physics yau talata saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'urar wato mai tunani wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma yadda muke rayuwa amma kuma tare da bullo da wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bul'adama kamar dai yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ci kyautar ya faɗi hilton wanda ake wa lakabi da uban na'ura mai tunani ɗan ƙasashen canada ne da birtaniya wanda ke aiki a jami'ar toronto shi kuma hotfield ba amurki ne da ke aiki a princeton jihar new jersey ta amurka mutane biyu da suka ci kyautar nobel ta fannin physics a wannan shekarar sun yi amfani da wasu darussan physics wajen kirkiro wasu manhajoji waɗanda suka zama shimfiɗa ga mashahuriyar na'ura mai tunani a yau a cewar kwamitin bayar da kyautar a wani bayani da ta wa 'yan jarida labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu ko bari mu leƙa jihar Rivers da ke tarayyar Najeriya. Halin da ake ciki a jihar da ya dangane da tashe-tashen hankula da suka gudana na siyasa sakamakon zaben kananan hukumomi da ya gabata gwamnan jihar mr fabra ya yi zargi ya zargi wato wasu 'yan siyasa da suke zaune a jihar da yunkurin ta da zaune tsaye a jihar wanda za su kai ga saka ainihin dokar ta ɓaci a jihar wakilin mu a yankin neja delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka tun dai bayan tashe-tashen hankulan siyasa da suka afku a jihar Rivers waɗanda suka hada da zanga-zanga da kuma kone-kone musamman a ƙananan hukumomin jihar a yau dai an fara samun sauki bisa la'akari da umarnin nan na shugaban ƙasar tarayyar Najeriya wanda ya bar ga inspector janar na 'yan sanda na ƙasa cewa lalle duk mai yiwuwa na ganin cewa jami'an 'yan sanda sun dawo da kula da tsaro da oda musamman ma gine-ginen ƙananan hukumomi waɗanda bayanai suka tabbatar da cewar an kone da damansu waɗannan tashe-tashen hankula da suka abku ya tadawa 'yan jihar taribas hankula kuma sun ce suna buƙatar lalle a maida wuƙa cikin kubenta domin samun zaman lafiya a jihar taribas we have fear in our mind the tension of people is too high in our local government and other Wannan tana cewa ne suna na madan Ankiyo Osako. Ta ce yau mun waye gari a birnin Fatakwal cikin zulumi domin gudun abinda ka iya biyowa baya na rigimar siyasar jihar ta kuma mun ga wasu 'yan bangar siyasa musamman dauke da makamai suna farma kadarorin gwamnati musamman a karamar hukumar Emoha kuma muna bukatar a dawo da tsaro domin bin umarnin shugaban ƙasar tarayyar najeriya domin mu koma wuraren harkokinmu na yau da kullum. Sunana Alhaji Yakubu Aliyu, shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP na 'yan arewa mazauna jihar Rivers. Eh kamar tsaramar hukumar Oba Ignema an samu tashin hankali, karamar hukumar Emoha nan zanga-zanga ma suka fito suka cewa su ba su amince da wannan gwamnati ba. To sai dai kuma tun bayan umarnin da shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu ya bayar na dawo da doka da oda bisa binciken da na gudanar kawo yanzu jami'an tsaro ba su koma tsaron jama'a ba da kuma hidikwatar kananan hukumomi 23 da ke jihar Taribas. sai dai kuma kwamishinan 'yan sandan jihar mai barin gado musta da disu da na kira shi ta wayar salula ya tabbatar min da cewa yana miƙa ragamar jagorancin jihar ribas ga sabon kwamishinan 'yan sandan jihar ribas sai dai kuma an samu zanga-zanga a wasu wurare a jihar musamman kan titin olgra zuwa fadar gwamnatin jihar ribas kamar haka masu goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Rivers Barisa yansa muke waɗanda ake zargi da yin zanga-zangar sun ce yin zanga-zangar ba a yi musu adalci ba kamar yadda wani ɗan zanga-zanga ke faɗi. The actual truth is that people spontaneously came out to protest Yana cewa ne ba a yi mana adalci ba shi yasa muka ɗauki mataki labarin da muka gani dai shine ka gani yana nuna cewar ba a yi mana adalci ba muna wannan zanga-zanga ne domin neman mu. masu sharhi akan al'amuran tsaro tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa dr abdulkadir suleiman muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum wato halin da ake ciki a jihar rivers hali ne wanda yake cikin yanayi na tausayi kuma abin da ake mantawa shine shi fa gwamna shine mai ikon tabbatar da tsaro a jiharsa gwamna da yake ci ba wanda ya sauka ba don haka dole ne gwamnatin tarayya ta tabbatar da tsaro a wannan jiha karkashin shugabancin fubara wannan shine zai tabbatar da dokar kasa da muke amfani da ita a lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria ta gaida lamido abubakar sakkwato da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga ibrahim da gaban wato shirinmu na gaba wato noma a takaice kenan. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin shi ne uwa. a yayin da aka fara girbin amfanin gona a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar. Ofishin ministan kasuwanci ya hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje da nufin samar da wadatar abinci a kan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar. Sai dai matakin bai shafi kasashen Mali da Burkina Faso ba. Wasu 'yan kasar Nijar sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin kasar. Ko da yake a cewar su matakin na bukata a zarce da shi da noman rani bayan kammala ayyukan noman damuna wakilinmu ne mai silamu mana barma ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu lura da yadda irin wannan lokaci na kaka wasu 'yan kasuwa daga kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha su jibge don sayarwa a gaba da tsada ya sa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da kayan abincin da suka hada da hatsi da masara da shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jumarau ya yi mana karin bayani a game da dalilan daukan wannan mataki. Lalle ofishin ministan kasuwanci ya ɗauki wannan kuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkawa mai kwalhwa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa kasashen waje saboda ƙasanmu ya kasance abinci ya wadata ya kasance don kan mutane su shigo su ƙetaro su sai abinci su ta suke shi wani ƙasashe kuma daga baya mu koma mu masawo shi gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje cikin ƙasa saboda ma mutum kare da wasu matsaluka don shi ne jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye magidanta sun yaba da wannan mataki da a cewar su abu ne da zai sassauta wa alhalin al'umma a wannan lokaci da kayan abinci ke kokarin fin karfin talaka ba wai a nishar kawai ba matsala ce da ta shafi mafi yawancin kasashen afirka ta yamma sunana soman ibrahim eh, gaskiya ka wanga shawara da gwamnati ta yi yi daidai ya cancanta haka nan gaskiya tuna gaskiya wani lokaci talakoki suna cikin matsi na kwarai ma tuna gwamnatin ya saye don tallafa ma talaka hana. don kasuwa shi kuma ya saye don ya ci riba yanzu ga kaka ta kama abinci ya yi sauki he sai ya ta yi aji kuma ya yi tsada ya hawa da kariya kuma yan kawo suna za a koma saida ma kuma da tsada kenan ba a yi kuyi ba kenan gaskiya ga dubara da gwamnati ta ɗauka ta yi sunana sahabi manu mamman ina zaune a nan babban birnin yamai wannan mataki da gwamnati ta ɗauka za mu ce mataki ne mai kyau an yi tunani mai kyau saboda eh, malam bahaushe yake ce in ruwanka bai ishe ka wanka ba ka yi marmaɗe ka tashi kenan a yau jamhuriyar niger akwai matsala ta ga talakawa ta neman abinci abincin da muke nomawa bai ishe mu ba kinan koda ba an ce ma ba a huta da shi bai isa amma bana alhamdulillah saboda allah ya kama damana mafi yawan in ka duba garuruwa da dama an samu albarka damana ta bana kina wannan tunani da gwamnati ta yi na hana huta da abinci a tsaya a nan mm, mutane san da shi wannan abin ya kyau sai kuma ta su suwaye za a ba nauyin su sai abin nan kuma talakan ina za su kai a saye kuma idan an saye a rike shi saboda gaba talakan san cewa an taimaka mini bisa abin da ya faru na ambaliya da kuma abinci ya sami sauki kowa ga lokacin tanje da an kai abin nan da an ka sai an ajiye ma talaka a bisa ni ma karshe abin ya faru rage ma an kai farashin ma bisa abin da an da musu kenan to shi talaka su mai da kai kasa su san cewa eh an sai ma alheri ne gare su a gaba ba zai umarne su a gaba to ko ke matsayin masu hada-hadar cimaka dangane da kudirin gwamnatin ta Nijar Alhaji Habu Ali Jigo a kungiyar 'yan kasuwa ta kasa. mamba ne a gamayyar kungiyoyin manoman shinkafa ta fikofri wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan eh, talakawa sayan abinci a aji ko ba wai nijar ba duk mayan kasashen nan haka suke yi su sai abin su ajiye wani bi shinkafa ma kaga ai sai ta shekarar biyar sannan ai ba ce inta wurin ai a farfekur wurin sai da wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai ko ma wanda yake dan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin shi shi ka abinci wannan haƙƙi ne na gwamnati Inda ka ga abin da ya faru bana fa ta gani sai da shi domin haƙƙi ya kai ka hamsin wani wuri ma an ce har da biyu yanzu ko alhamdulillah ta ga yanan in kai lissafi jika dala tamanin tamanin gida arba'in ga yanan eh, eh, jika goma sha shida kenan ko ɗari ɗari aka sai jika ashirin da jika ashirin da ta gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da ne lokacin da ake bukata a yayi hmm. wannan haƙƙi ne na gwamnati dole ne gwamnati ta kare wannan haƙƙi ga na mutane ko ba haka ba mu da kanmu an yi shawara da mu ba da shawara yanzu malam da kake magana da ni kusan ofisar nake sun shekaran jiya mun yi rayuwar bisa wannan magana cewa a yi kokari ya kasance shugaban kungiyar sai wadata mai fafutukar kare masu saye don amfani malam mamanuri wanda ke fatan ganin an ɗauki matakan zuba ido kan wannan shiri na da kwarin gwiwa a game da irin tasirin da wannan yunkuri ka iya yi wajen wadatar da jama'a da cimaka sannan zai iya zama dalilin saukar farashi a kasuwanni in ji shi hana fita da kayayyakin abinci daga kasar mu sai in ce rigakafi ne ya yi magani shekarar 2022 kuma da 23 matsala iri-iri ta abinci ta same musamman ma wajen rishe yin abinci na gari na kirki isasshe kuma matsala babbar ma wanda ta shahe mu ita ce ta takunkumi wanda muka rayu cikin shi rihiya iyakokin nan da aka yi shi ya sa kayayyaki daga nesa muke kawowa ta tashar jirgin ruwa na lome a ratsa burkina faso kana a zonar nijar wannan shekara da ta wuce najeriya farashi na abinci ya wuce intaha kuma mu ma haka to da dai bana allah sa damana ga ta nan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka to dole ne a yi riga kai to wannan doka an yi daidai kuma hatan da cewa ita dokar nan da shaida al'umma kuma a waye musu kai sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar ios ba wato mali da burkina faso a bisa wasu dalilai inji na yusa jimurau mai baiwa ministan kasuwanci shawara Wannan ƙasashe wani lokaci sun ba mu tallafi sun ba mu goyon baya sun ba da dama a hudduci maka su zuwa kasan Shissa ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun ƙasashe wanda mun ka hana a ƙetar da abinci namu zuwa gare su. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban rahoton yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin maye mai sulamu mini barma sai kuma fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke salama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko agogo muna cewa karfe ɗaya ne da minti 50 da kusan biyar na safe yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri. ya ce mana marhaban da cewa gwamnatin najeriya za ta kashe naira miliyan 366 domin cike ramukan hanyar abuja zuwa kaduna da fatan allah ya ba gwamnatin ikon sake gina hanyar gaba ɗayanta wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga alhaji umar Foreba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce Salon voa hausa Kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ke cewa sake fasalta Najeriya da ma farfado da tattalin arziki su ne a gabansa ba wai neman wa'adi na biyu ba. To mu dai talakawa ba mu ga alaman hakan ba, domin an ce da kare ana biki a garinku ya ce magani a ƙasa. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum voa hausa mulkin demokuraɗiyya a najeriya babu abin da ya haifar ga al'ummar najeriya illa rashin tsaro da fatara yunwa rashin aikin yi ga matasa rashin wutar lantarki da rashin magunguna a asibitoci sai kuma janye tallafin man fetur a gaskiya idan haka mulkin demokuraɗiyya yake sai in ce allah wadai da mulkin demokuraɗiyya sako daga isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yoban najeriya Shi kuma Shehu Adamu da cewa ya yi. Shin wai anya akwai tsoron Allah a zuciyar shugabanninmu na Najeriya kuwa? Domin wai kamfanin NNPCL na batun ƙara farashin man fetur zuwa 1,350 akan kowace lita. Hakika idan har hakan ta tabbata, to gaskiya za mu iya cewa ana son kashe mu ne kawai tun kwana mu ba su kare ba, Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam VOA Hausa. An ce fata na gari lamiri. To muna fatan Allah ya yayyafa wa wutar rikicin da ke ci gaba da ci a tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas ruwan sanyi. Wanda a jiya litinin aka cika shekara guda da fara wannan rikicin. Sako daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makera Madattai da Ilyasu Yakubu da Gawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. raka. da Musa Malam Indu Kazawai. To da yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaicen rundunar sojin Isra'ila yau talata ta yi shelar kaddamar da farmaki daga ƙasa a kudu maso gabashin Labanan wanda hakan ke nuna faɗaɗuwar mamayar da jami'an gwamnatin Isra'ilar ke cewa ana yi ne da zumar korar mayakan Hezbollah daga kan iyaka. rundunar sojin ukraine yau talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuka 19 waɗanda rasha ta kai hare-hare da dare da su kan yankunan tsakiya da kuma yammacin ukraine bataliyar tsaron sararin saman ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matukan ne a sararin saman yankunan dubrovska maikolov odessa tupnel da venetia rasha ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankin ruwan kremiya da ke ƙarƙashin mamayarta a cewar sojojin ukraine majalisar dokokin habasha jiya litini ta zaɓi ministan harkokin waje taye axis lasi a matsayin sabon shugaban ƙasa matsayin da a habashar kusan na jekana yi ne kawai ta yi ya mai gurbin shugaban ƙasa mai barin gado sahlewak zaude wanda ya kasance a wannan matsayin tun daga shekara ta dubi da goma sha takwas. Ƙungiyar tarayyar Turai na shirin tunkarar ramuwar gayya daga China bayan da ƙungiyar ta kada ƙuri'a ranar Juma'a ta sa haraji kan motocin lataronin China waɗanda hedikwatar kungiyar da ke brussels ke cewa suna amfana da tallafin gwamnati fiye da adadi to masu sauraro iya abin da za mu kawo muku a daidai wannan lokaci kenan sai can da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan irin darasin da za a iya ɗauka daga zaɓen zaɓukan kananan hukumomi da aka gudanar a jihar rivers inda manyan jam'iyyun ƙasar ba su samu wato kananan hukuma ko guda ba don haka sai a tare mu a wannan lokacin yanzu abadadin ibrahim ka almasi garba da julie lazar gresham da al santos da suka taimaka muka kawo wannan shiri baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku sallama wassalam a saurari yau da gobe.